بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وادخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah mabuwayi da ɗaukaka wanda ya kaddara haɗuwanmu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci mai albarka na salman alfarisi radiyallahu anhu a kuma yammacin wannan rana ta asabar wadda ta dace da goma sha uku ga watan ramadan wata na tara a kalanda ta musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda hakan ya yi daidai da goma sha takwas ga watan biyar shekara 2019 miladiya muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan kamar kullum muna addu'a ga Allah ya sadar da mu da dukkan alkhairai da ke cikin wannan lokaci mai albarka Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya mana gamdakatar wurin karanta nassin akan daidai da kuma fassarawa akan daidai da yin aiki da daidai din da neman yarda Allah. Allah ya daya mana dukkan bukatocinmu na alkhairi ya magance mana duk abin da zai zama damuwa a gare mu. Har yanzu ina cikin wannan sura mai albarka suratul nur yau kafin mu tashi akan inda za mu tashi akwai tambayoyi kamar haka. Ina tambaya akan rakatan alfajiri shin akwai wasu ayoyi da ake karanta ko ko kowace sura mutum yana iya karanta kowace sura karanta yayi sai dai abinda aka fi so kana karanta suratul qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko sannan a raka'a ta biyu qul huwallahu ahad duk musulmin da ya kai shekara goma na tabbatar ya hata ta wannan surorin so su in ka su su ake karanta ko kuma ka karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ma unzila ila ibrahim isma'il wa ishaq wa yaqub wa asbaq wa ma tu musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا أنا مسلمون آل عمران بكر وأنا أيون ثم أنا كرمتها أم بك إيه وأنا بناسا كأي قل يا كأي قل هو الله to rike daram Allah kaddara ka shige aljanna Allah shigar da mu aljanna kuma ko da wasu ayoyin ya karanta ba a cewa bata ba tayi amma dai haka shi yafi saboda haka karanta wa annabi tabbata sallallahu alaihi wasallam dan Allah ina neman taimakon addu'a ga bayan Allah akan wata bukata da nake nema Allah ya iya mun ita to Allah ya biya sauran musulmi da bakidan dan Allah ina son karin bayani akan ya laili yin ta gida da masallaci wanne ya fi lada da muhimmanci to ainihi akan asali duk wata sallah da ba ta farillawa to yin ta gida fi dace sallan nafila a gida tafi sallar farilla a masallaci amma la'akari da ƙiyamun ramadan kaga ta samu asali manzon Allah ya hito hasu uku cikin masallaci kuma sahabbai suka yi dandazo suka kara baya domin ba wanda ya kai annar zama albarkar liman to za ka na hudu sun cika masallacin makil hawaje sai bai fito ba suna ta gyaran mura ta sa gama bai fito ba sai da garin Allah ya ce na san duk abin da kuka yi tsoro nake ji a ce ta zama wajibi ta zame muku alaƙa to yanzu guda biyar din ma ya haƙa yi balle a ce an wajabta wannan to lokacin da Umar ɗan Khattab ya hau sarauta bi ma'ana zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake ji masa tsoro ya kau nami na sabkar da wahayi wahayi ya karanta ta a nasu dalis wasallam kuma sai ya ga jama'a suna gungu gungu wurin karatun qur'ani wannan na karanta wancan na karanta gungu gungu kuma a masallaci yana cikin patrol na dare ya ga wannan abu ya ce ka aiko da an haɗa su aka liman guda da abin nan yayi kyau kowa sai ya saurari qur'anin amma wannan shigo ma wannan wancan ma shigo ma wancan wannan na a'a wannan na i kaga sai a bijirar qur'ani qur'ani sai ya nemi shugaban zaratan mahaddata alqur'ani na zamanin annabi ubay bin ka'ab sai ba shi nauyin ya zama limami su zo su zama mamu wata rana yana kewa ya ga masallaci ya ɗauki harama ana sallah guda ƙarƙashin liman ɗaya ya ce ni mata bida tu hadi to nan ya ce ma da wannan sabon abu amma abin da annabi ya yi taɓa zama bid'a ina nihin shi ne farkon da Allah ke wannan aka samu don haka idan ka ga an shigo ramadana ina kiyamun laili in kai kai zamanka ba za ka isa mutu tahowa masallacin ya fi falala ta kallon wannan abin da manzon Allah ya yi ɗaya biyu uku kuma ba abin da ya hana shi towa don gudun ka a farlanta wallahu a'lam ina malam shin idan mata idan mata ta ce ta samu cikin da na san ba nawa ba ne sai na anshe shi a matsayin nawa ne saboda kan na tona mata asiri to kai ka tona ma asiri saboda ka ɗauki abin da ba shi ba ne ba akwai harka ta rabon gado a ciki ba mamaki kana da wasu 'ya'yan ka shigo da wata rigima. abin da shari'a ta ce a yi shi ne in tana jin tsoron Allah wa ya kai ta yin cikin bangan kuma wa ta'awunu albirri wa taqwa la ta'awunu da hukunyar lahira billahi alladhi la ilaha illa huwa duniya dubu saboda haka li'ani za a yi ka tabbatar mata ba ɗanka ba ne bai zaman ɗanta in ta yi rantsuwa to shi kenan ta kubutar da kanta in an je gaban Allah zai warware al'amarin ya tabbatar da mai gaskiya akan gaskiyar shi wanda kuma ba da gaskiya mai hukuncin da rataye shi na adalci amma rufa-rufa ba ta kai mutum ga ko'ina sai ɓanna balle irin wannan da shi ta zo ta tsara dangantaka da haƙƙi Allah ya kiyaye ina da tambaya ni ne na tsinci kuɗi a gurin wanka naira talatin uku har miliyan kahin gane tantu naira nan talatin da biyar naira talatin da biyar ɗin wurin wanka ya yi cigiya a wurin sai ba wanda kowa sai ce ba nashi ba ne ya halatta in yi amfani da su ko ko ni ma sai na yi cigiya kwanan arba'in da ba ga ma cigiya kwana arba'in ake a rufe hasana shekara ɗaya ake ana cigiya amma abin da bai taka karya karya ba sai kai gaba da shi duk abin da idan mutum ya yadda shi ba zai in yi nisa ba zai dawo baya ba ta <laughs> sa da muhimmanci ko amma in yadda android waya ai ina jin ko tasha kai sai ya koma gida yaje dauko to duk abin da za a waiwayo a koma, kun gana da muhimmanci sai ka yi cigiya shekara idan har shekara ta wuce ka kiyaye wani irin wace irin ma ce ta Kano ce ko Joni ce ko Samson ce ko ma ce dan idan wata rana ya dawo to su ba da Samson ya kama ka kai in sarƙa kai mishi to ta shiga cikin account ɗinka ai kana sallah da kai ma ko to ba shi wai shi shi kuma wannan ya kashe naira talatin da biyar na tabbatar da in ka kai tasha kai suna kayar da naira hamsin ba ka dawa to ko kuɗi kurkura ka nawa ne kaga sai mutum ya ci ku to wannan abin dan ka kashe ba wani abu ne ba amma radda wani ya zo ka kiyaye kila yan biyar biyar ne guda shidda biyar su biyar biyar su biyar su shidda biyar su bakwai yan biyar biyar guda bakwai ka rike su sai zo ya ce yana neman kuɗin shi yan biyar biyar guda bakwai masu kaza da kaza ka gane nashi ne sai ka ɗauko ka bashi kai kaga sai ka samu lade ka ajiya da ka bashi in ku ba wani ya bayyana to shikenan ka ci halaka malak saboda ka yi abin da ya kamata wallahu a'lam bayan gaisuwa ina to duk an je gama ba haka um, wata bawa Allah sai tana neman addu'a ga uh, malamai da ‘yan uwa musulmi wata ƙasira ta ta sami ɗan uwanta ina neman bar addu'a Allah ya yi benin shi to Allah kuma da shi sauran musulmi ba ita wannan yake cewa menene hukuncin wanda ke matse rihi a cikin sallah ya yi rihi? ai mai tunkuɗin hadasi kamata ya sai ya rihi sai Allah sai ya sallah amma in dai bai sako ta ba shikenan ta yi tunda ai ala'ino ka istahi yace ido shine madaurin dubura ka san ai jikka da madaurinta in ka bude ko me ke ci sai mi sai zuwa dan haka da bacci da kai bacci to kulli ya kwance ko me zai za zaka ci sakin ba mabumai kaga shi yasa shi kan shi baccin warware sallah yake to tunda dai har ka rike ta ashe daurin na nan kana faɗake ba ta hito ba to sallar ta yi sai dai ba a san mutum ya yi ta cikin irin yanayin ƙara ka je ka samu natsuwa ka je ka biya buƙatar ka ka zo kai Allah ka tsaya ka sallar cikin kwanciyar hankali wallahu a'lam ya hukuncin wanda yake fitar ma kansa da sha'awa domin ya korace wa zina ta hanyar shafar gabansa sannan malam muna bara addu'a domin muna mun jarabawa da muka gama Allah ba da sa'a na farko da ba dalili bane ba dalilin rashin dalili ne ka ce wai dan kakka yi zina bari ka je ka dinga yin simna'i dan kaka faɗa musu na wasu malamai sun kana amma ra'ayi ne mai rauni wanda duk baya da ikon kama sha'awar shi ta azumi har Allah ba shi dama amma wannan zai cutar da lafiyan ka ne kai kuma zai cutar da addinin ka duk abin da zai zama barazana ga addinin ka barin shi shine zaman lafiya in ka hakuran ba mutuwa za ka yi ba za ka rayu ina fata an fahimta da Allah jama'a daina sakaci da addini wannan addini shine Allah maɗaukakin sarki zai auna ka akai kuma akan shi ne dan ka tsaya tsayin daka ka yi shi Allah ya samu da kai ba wata hikima sama ga wannan da fatan yan uwa muka za a kiyaye duk ba abin da ke haifafa irin wannan ya zafafa abin kamar kallace kallace da ake yi sai mutum ya tada mu shi hankali ga banza shi kuma baya da abin kwantar da hankali shi to makon ya haka in nisanci wannan kallace kallace ya zanto mai kirki Me yawan karatun alqur'ani da ayyukan alkhairi sai Allah ya taimake shi ya samu sauki har ya kai ga biyan bukata Allah ya biya bukata ina tambaya akan in eh, to shi ke ina jin gungun mun karanta su to Allah wala wanda bai ji ba kila ba tara ma'ana shi yasa sai aje ta akwai wanda ya wata magana shi yana gefe guda hukunci zai su kansu masu kira du'atu ne ba kudatu bane ba alƙalai suke zata da hukunci ban manta akwai lokacin da muka zafafa magana a kan wanda ya zina ga bala'in da ke jiran shi muna ina kwaleji ta share fagen jami'a wani dan kundin bala ya ce to gani ni dai ba ni sai in shiga kwararren wutan nan da Allah ku zo ta da hadi in huta ya kawo kan shi a mai haddi shi ya tabbatar yana yi muka ce to ya mu ba alƙalai bane ba ka sai ta istighfari muna fatan Allah ya shahe maka to don haka yamma musulmi a yi kokari da Allah a dinga aji abu inda yake shine adalci Allah ya da mu arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم نعم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله نعم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهه الله أكبر in ba manta ba jiya muna cikin wato hannun da Allah madaukakin sarki ya mummunai maza da mummunai mata na sakin idanu su dinga kallon abin da bai dace ba da kuma hadarin da ke tattare da yin haka na zara hasken zuciya da taufikin da ba zai samu da kuma in yayi hakuri ya sami yarda Allah wanda aiwatar da umarnin Allah kamar yadda eh, um, Usaimin ba Usaimin Sheikh uh, wannan Ibn Qayyim Jawziya ya faɗa cikin Ashafi cewa shi din nan ya fi alheri ga duk abin da ke cikin duniya domin duk wanda ya azurta to ya azurta ne da bin umarnin Allah in ce arziki na asali arzikin samun biyan bukata mutum ya samu aljanna da yarda ubangiji ba wanda zai samu wannan sai ya bi umarnin Allah haka duk wanda ya tsiyata bai tsiyata ba ce tsiyata ya rasa tofikin samun gafara Allah da aljanna ita ce karshen tsiya to ya yi haka ne ta keta umarnin ubangiji na yin abin da ya ce ya yi da aikata abin da ya ce kai aikata sannan sai aka yi bayani akan waɗanda ba laifi mata su gwada kwalliyarsu su su cire hijabinsu da aka bayyana tun daga iyayensu ‘ya'yansu ‘yan uwansu har zuwa ga bayi da su suka sa kuɗi suka saya amma idan miji bai natsu da wannan bawan ya shigo wurin tabi ba zai shigo ba haka nan da ya ce yace na masu kaiwa da komowa cikin gida suna hidima masu hidima suna da hukuncin su ma bayan inda yaran gida ne shi ma ce gairu ulil irbati wanda ba su ashabul haja gansa ba su da bukatan mata bai da azzakari misali baya motsi ko kuma ya kai tugu-tugu da ba da wata bukatar sha'awa ko kuma so koliyo ne shi dan ba da rariya ne ba ruwan shi da wani harka ta mata bai da wata sha'awa shi to wannan kun ga abin da ake jin tsoron ba zai faru ba cikin maza irin wannan masu da koma babu laifi a kai to amma dai Allah ya kira mu gabaki ɗaya ce mu tuba duka mu koma ga Allah da mazan mu da matan mu dan mu samu cin nasara to wannan aya mai albarka Allah madaukakin sarki yake cewa wa ankihul ayama ku aurar da gauraye su wani ne gauraye da gauraye wanda ya taɓa yin aure ya rasa ko to hada ta zuraye ta zuru shine guda ko ta zuruwa ke wanda bai taɓa yi ba amma ya cancace yi to jami'in ta zuru da hausa ya yake ta zurai ko ba ta zuraye ba kenan <laughs> to da gauraye da ta zurai da wanda ba su da aure duka a aurar da su in ji Allah maɗaukakin sarki domin yin aure ne alheri a kaddal basar kamar da da kuma a sallal farji kamar da na mai faɗa cikin hadisi da haka waɗannan marasa auren ku aurar da marasa aure a cikin ku su ne al'ayyamu shine al'ayyamu shine jam'in guda kalmai mufrad al'ayyama kal al'ayama shine jam'ul kalma su ne wa'anda ba su da aure a aurar da su daga cikin ƴaƴa kenan masu yanci wasalihina min ibadi kuma imaikum da kuma nagartattu daga cikin bayanku da maza da bayanku mata bayi maza da bayi mata kaga kalmar Hausa kawai sai dai ka ce bayi amma kaga yanzu nan gashi an ce ibadi kuma ima'ikum an bambanta wannan maza wannan mata kuma kalmomin daban-daban saboda akwai yalwar kalmomin a yaran hikima kenan mu'jiza da Allah ya zabi larabci ya saukar da alqur'ani da haka dukkan sun aurar da su daga su bayin naku na gargari da kuma wato bayin mata in ya kunu fukara in har sun kasance su ƴaƴan talakawa ne ba su da wadata ibnihim Allah min fadlihi Allah zai jibinci wato azurta su daga falalarsa wallahu wasi'un alim Allah mai yalwata ne da kalkihi shi ke yalwata musu ya faɗa musu ya buɗa musu kuma alimun bihim shi ke sane da halayensu da niyoyinsu da duk abin da suke ciki ba abin da ke koyuwa na bayan Allah game da ga Allah madaukakin sarki abin da ake nihi a nan wurin kar wani ya ɗauka kawai tunda an yi kunu fuqara ay gunuhun la min fadlihi da kai auren zaka samu wato arziki a wani wace in sha'a in Allah ya ga dama domin ka kumanta da muratul qadar din nan akwai mashi'a ta Allah sai Allah ya ga dama ko muke kasancewa ya san abin ya rubuta abin sai ya ga dama abin sai abin ya kasance at-tanfis ne mataki na karshe khalqu afal ibad sai an sami ilimin Allah ya gabaci duk abin da zai kasance da yadda zai kasance da zai kasance da inda zai kasance akan a yadda Allah ke so haka abin zai kasance kuma ya dauki matakin rubutawa sannan sai in ya ga dama abin ya kasance sai abin ya kasance to don haka in aka ce wadata ana nihin wadatar zuci Laisa al an kasar al walakin al-ghina min ba wai wadata ce ba yawan abin duniya mai lisan al-arab yace ya ce mata'ud duniya? abubuwan jin daɗi na rayuwar duniya tara su kamar gidaje da motoci da kuɗi da wane ne da wane ne wanda su ake ganin a matsayin arziki ko kadarori to ba su ne ba wadatar wanda mafi yawanci mutane su suke ɗauka matsayin wadatar me ke wadatar ginin nafs wadatar da ci Allah maɗaukakin sarki ya haƙurtar da kai da abin da ya ta ka shagaltu da neman abin da ke wurin shi a lahira babban arziki inda ma shine arzikin dan alqanatu rahatul qalb samun wadatar zicci shine hutun zicci duk da ka sa gaba a duniya in ka samu shi wanda ya yi shi kake so ka samu inda kana da kwari biyu na zinari da sai kaya kwari karin na uku ba abin da ke cika mu dan adam baki sai ƙasa kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi sallallahu alaihi Ku da haka nan wurin abin da ake eh, nufi kenan kamar yadda Imam Bukhari ya fitar da wato isnadi a cikin sahihi a cikin kitabun tafsir inda yake cewa daga ummu salama daga abu huraira ya ba su labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la tun al ayyan hatta ma wadda wadda ba ta da aure sai an nemi izinin ta za a aure da ita ba za a yi mata auren dole ba wala tunkahu al-bik haka ita kuma da tabi ba sabuwa hatta tusama sai an nemi izinin ta ita ma ba haka za a yi mata karfa karfa ba kawai a ce ta hi kenan duk dan dan tana budurwa to sai aka ce ya kalu sai suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah wa kaifa idnu to ya ya izinin ta yake ya za a gane ga ta da kunya da sai yan matan kunya ke gare su ba su magana amma yanzu ce ma wallahi ba ban san shi hada wallahi ni wallahi wannan ba ban san shi kai tsaye ta ce ma ba ta san shi ba ma sai an je ko ina ba yanzu magana saki to da ko shiru suke saboda yawan kunya kuma kunya alheri ce macen da ta zo kira annabi Musa faja'atu idha ma sai ta tamshi ala istihya'in ka ga yadda Allah kwanta ta mutanen kirki matan kirki kunya ke gare su amma yanzu abin na karanci saboda duk Allah da ya kiyaye fitintunu sun yawaita kallace kallace sun yawaita shi yasa kun ga ashe matakin da Allah ya dauka na cewa mune su rumtsa gannan su zaman lafiya ne maza su rumtsa gannan su zaman lafiya ne da tsaron addini da tsaron mutunci yanzu da aka keta wani alfarmar ba an shiga cikin halin da aka yi ba sai ka ga can an yadda yaro sai ka ga can da yarinya sai ga can hada rubutu ma ke yi wannan yarinya ya zina ce da Allah wanda ya cince ta ya kyauta mata ke kika yadda ta to irin waɗannan in sun tashi ya za su tausayin al'umma saboda Allah an yadda su to shi sa ake ta shan wahala kuma an tara su an kai su a birane gidan mazalin babies inda suke wanda ake yaddawa gwamnati ke ɗaukar nauyi ta biya ta ci da su ta kula da su kuma kiristoci su zo su ɗauka in sun ɗauka kuma dama gwamnati na son a rage mata me nauyi a dokar ƙasa da ka zo ka ba da identity ɗinka ga inda kake aiki ga inda kake kai ɗan ƙasa ne aka tabbatar sai ka kwashi biyu uku hudu duk da kake so sai ka tafi da su ka sa hannu in an tashi neman ga adireshin ka shegantakar da suke mamu sun san jihar katsina ɗari bisa ɗari dai musulmi ne rinjaye duk da ga arzai zan zuwa yi saboda haka bajet ɗinmu wanda za a yi ma mutane aiki a gina addini da jama'a sun san cewa idan suka bar kiristocin a hannu dole dai jihar za ta dinga biya kaga na na nan wurin a matsayin kiristocinsu namun wanda suke musulmi sai su ɗauke su da muhammadu da ibrahim da ahmad da muktar da laminu duk sai a kwasa da sun je sai su yi zuma. abu na farko da za su fara bai da su kiristoci kaga yanzu waɗannan namun sun mai da su kiristoci nasun kuma suna nan muna ci da su da kuɗinmu saboda tunani da makida mu kuma da yake mun fi ba da kulawa ga duniya ban ba da kulawa ga addini ba mu tsaya ma mu ga mai addini ke so sai wani da wani zaɓaɓɓu lokacin ma ba mu iya da wani gina addini sai yan kaɗan ƙware da gaske to irin wannan haka ai dole addini shiga cikin wani yanayi in ba dan Allah da ke dubunta addini ba sakacin mu ai da an rike shi cikin makabartar tarihi to amma Allah na nan a wurin taimakon addini ko ba a taimaka ma addinin ba huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini lokacin wa lokar al in tansurullah na nan na aiki kuma yansurukum wala yansurunna Allah man yansuruhu inna Allah laqawiyyun aziz Allah sa musu kai iman har ila yau Imam Bukhari a cikin tarwaya Allah ya kara masa Allah ya mishi rahama daga Abdullah yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama mu shababun mu matasa shababun mu matasa la nadiru shay'an ba mu da komai makala na sai yake ce ya matar shababi ya ku taron matasa manisa za alba'ata wanda yake da ikon rike aure falyatazawwaj to ba abin da ya kamace shi kamar ya auren nan fa innahu aqtal basar yin auren shi ya matsa gani ka rinsa ganin ka ba ka ta kalle kalle ba kamar yadda aka ce wa kullum ne gudu min absarim to yin auren shi ne zai sa ya samu wannan fa'ida sun fajr kuma farji shi ya katange farji ba zai je na ci na ci ba kuma lemin sadi wanda ka ba ya da halin rukun auren fa alaihi bisawmi ba isma'il ba na saba mu Allah ne ta'addanci ne fa man yubtaga wara a zalika fa ulaikum al'adu. ko dai macen aure ko abin da dama ta mallaka su ne bayi to duk wanda ba wanda mun ke ne mun sha'awa to ya keta iyaka Allah to kuma haka ya ta'addanci kuma kai ma da jin yaran ta'addanci ba ta da daɗi balle ga addini Allah ya kiyaye da haka abin da za ka yi ka kai azumi fa innahu lahu wajadan shi dandaka ne a gare ka sai ya sa ka yi rauni shedanin ma ba zai ingiza ka ba sai ka samu sauki sha'awar lafa. har Allah madaukakin sarki ya sa a samu mafita Allah ya ba mu fita. shi imamu tirmidhi a nashi ya fitar da hadisi wanda yake cike ga Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce talafatun nau'in mutane guda uku ba ana ne uku rak ba suna iya zama trillion in dai halin su ya zo irin wannan masu halin nan guda uku mutane da suka samu wannan halayen guda uku haqqun Allah ya Allah ya jibinta ma shi haƙƙin taimaka musu Allah ya sai ya taimake su tafaddulan minhu falala ce fi Allah don wani sai tirsasa Allah ina ba ta an fahimta ba wai haƙƙi bane ba irin ni in kana bi na haƙƙi ka zo da ko ta daɗin ka sai ka sai na baka haƙƙi a ba ma Allah haka ne shi tafaddulan minhu fifikon shi ne ya ya maka falala ina ba ta an fahimta to don haka Allah zai taimake su ga suka ma haka al mujahidu fi sabilillah wanda ke gwagwarmaya wani daga addinin Allah ko da ilimi ko da takobi duk wata hanya ta ansa fi sabilillah karanta da al'umma fi sabilillah dan sai an yi wannan ake yin wancan din ya mutum zai je abin da bai san amfanin shi ba da yawa sai sun tambaya annabi in sun yi jihadi me za su samu a ci aljanna zai ce to in to shikenan sai ya tafi ya caki hai a kashe shi kaga sai da ya san daraja abin sannan sai ya je abin to shi sa ake karfafa mun gwiwa kullum mu yi karatu za mu fi gane kima addini in muna karanta shi kuma za mu fi yin kima wurin Allah madaukakin sarki domin Allah mai ilimi ne kuma baya son jahili ina ba ta amfani tunda mai ilimi ne ka ka zanna da jahilci in dai kana son ka zanna Allah kai kokarin sanin Allah ko su ɗani a wata danga zuwa Allah ka san Allah a littafin sar sunnan sa akan karantawa annabin sa sallallahu alaihi wasallam kama hangan magabata na ƙwarai sai na diwal makatabu shine bawan da aka rubuta mu fanka wanda nan gaba za mu ji kunce-kunce sai da imam bukutu ya hidda wata matsala 20 akan wannan wa minha wa minha wa minha kan abin da ke da alaka da wannan Allah ya dace da mu ba za mu ce mu duka ba zai je karanta abin da ya sauka sannan wannan kiwon ladhi yuridu al-afafa sai mai auren da yayi don ya kama kanshi Allah madaukakin sarki zai taimaka mashi ba samu mafita daga yadda zai yi abinda malamai suka kara ma jima'an ka dube shi imam al-qurtubi a cikin jami'ar qur'an da shi jamal din al-qasimi a tafsir al-qasimi sun tafi akan cewa wannan Eh, in ya kunu fuqara ay gunhum min fadlihi ba ana nihin kawai da kaya wani shi sai kuɗi su ta zubowa daga sama ba haka ake ni ba abin nihi al'aqdu bil asbab yake gura maka jama'a idan mutum na zaman kashe wando shi kaɗai ne ya san koyaya ne wani ya ba shi rama ko zogala ko ya ce bismillah amma an ɗaura mashi kura fa ya ga ta zama zai tashi ya ce ya ɗan motsa in an ce mai gida ka wani cewa ne kai ya zama so koliyo shi ma a gida sai ya ɗan motsa ya kawo ko kun ga wannan auren ya sa ya motsa mashi nema neman kuma dalilin arziki ne wa ke yin arzikin Allah al'asmi bil asbab wajib zai tafi nema sai dogara ga Allah to kaga sai zanto ya jawo shi alkhairi ya waya ki zaman banza da kashe wando da duma mabanci abinda musulunci ba ya so kenan ina ba ta an fahimta to kun ga ashe dalilin arziki ne a wurin kamar yadda kasuwanci dalilin arziki ne kamar yadda noma da kiwo dalilin arziki ne ina ba ta an fahimta to Allah ya da mu <clears throat> sannan a ruwa ibn maga wanda ya ce isnadin ya isnadin ne yake hasan shi ma daga wa daga anas bin malik Allah ya kara masa yadda yake cewa in kun tashi aure zo da wujud da wuluda ko aure wanda suke masu kauna masu soyayya masu haihuwa yace fa inni mukafir mukafir anbiya yawm min eh, yawm qiyamah zan yi alfaharin yawan ku a ranar tashin kiyama ga annabawa tunda ai kun ga hadisin cincinin da cikin kitabut tauhidi kowane da annabi ya ga cincin da sai ɗauka mutane shi ne aka ce aya annabi musa ne da jama'a shi sai ga wani annabi da mutane biyu da mutum da haka ba su ta uku ba sai ga wani annabin da ba ma kowa ya gama aikin shi ya yi kiran ya gama ba wanda ya ansa Allah cikin adalci shi gare rage mai mukami ba ce kai ba wanda ya biyo ka kamar yadda ake kasuwanci a nan ba biyu kai kaza kaza kaza ba ka mishi ya yi biyu ayarin annabawa ya yi aikin shi abinda ake so kullum kai naka aikin kaban mu Allah na shi ina ba ta an fahimta to can da aka babbar rundina ta annabi ce amma ba a ce ba kai aure ka kiba da tarbiyya idan ka san ba za ka da tarbiyya ba to ka kawo ma al'umma alaka kai annabi zai alfari na gargari ba na banza ba kar ku manta yan bid'a da za su zo su kirkiro in yana cewa ummati ummati sai aka ce gayyaru da sai ce fasukan fasukan irin wannan kalmar ce fasukan li asabu sa'id ko tir nesa dai nesa nesa idan annabi wanda yake bilunar ufrahim ya ce ma nesa wannan rana ai ka tashi aiki kisa Bida'a hadari ne ƙarfi Sufyan ibn Uyayna yake cewa ɗan ya fi son dan bida'a, saboda shi gani yake ma sai an mai ciko da lada shi ko mai sako za ga ko ta baki shi yaga wanda ke jin kuya sai ga yana haka yana dan koyawa ya san ba ta da ni ba ta da kyau ɗabi'a ba ya so idan giya ce sai ya ce can bayan gari sai je ya sha saboda ba ya san a gane yana yi saboda ba abu ne mai kyau ba to wannan rashin kyan da ke akwai a cikin zuciyar shi a fitara za ta taimaka mashi wata rana ya bari shi wani zai ke gari ma sai an bashi lada da wannan da wancan dan Allah zai saurin bari kun ga wannan mai sako shi zai saurin bari to idan ba ba haka kawai ba dan injinin yan bid'a wannan magana magana ce ta ilmi Allah ya gani da sanin saboda haka imam musulmi kamar yadda imam tabari ya fitar a cikin littafin tafsiri daga ali ibn abi talha almadirin Allah dan abbas a makarantar tafsiri ta makka shi me yace Allah dan Abbas malamin cewa ya fassara fada Allah madaukakin sarki wa ankiul ayama minkum salihin wa ibarakum wa makaranta ta'amar Allah subhanahu bin nikahi Allah wanda tsarki ya tabbata a gare shi ya dauka ya mutum ne da yin aure wa rakabahum fi kuma ya kudi da su a yin aure din nan wa marhum kuma ba su umarni an yi a ahwarahum su an su aurar da masu yanci a cikin su sannan bai awadi da kuma bayi daga cikin su wa wadahum fi zalikal gina kuma ya masa alƙawalin yalwatawa da samun arziki a cikin yin auren duk wata ko kuma ka ce duk wani umarni da Allah ba da an ka aiwatar da shi akwai alheri a ciki dan zai iya zai maka dalilin shiga aljanna akwai azikin da wuce shiga aljanna jama'a babu kun gani babu arziki kamar bin umarnin Allah kun babu iyaka masaba ma Allah ga wanda ya fahimci hakikanin al'amari Allah da da mai ba mu ikon tsayawa mu mai da'a mai mutunta abin da ya hana fadarsa da yace in ya kunu fuqara ay gunu za min fadlihi Imam Bukhari ya fitar da hadisi har daga abi hal daga abi an salbin sa'idin sa'idi Allah ya kara mu salbin sa'idi yarda har annabi da yake cewa da ajmuratu wata mace ta zo da kanta ba sako ba ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. fa sa'adun nazar fiha in dube ta haka ya ya ya bunna ya sauke kai sannan ya sauke sannan kuma da ala lasu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sai ya sabkun sun kai da kai balan ma ra'atu maratu annahu lam yaqdi fiha da ta gabe ce komai ba kuma ita gashi ta kawo ba da kansa gare shi me ta yi sai ta zauna baiwa Allah fa kama rajulun min ashabi sai wani daga cikin almajiran annabi ya miƙe tsaye ba ma daga hannu ba kaga sai tashi tsaye ka kowa zai mi zai gaishe kenan fakala ya rasu ya mun nan Allah in lam yakul laka biha haja in baka da bukatar aurenta fa zawjina ka aura ma ka fa zawjina fa zawjina ka aura min ita fakala sai ce walai laka min shay ai ba yan aure haka na hannu biyu ko akwai wani abu tare da kai akwai sadaki da zaka bata haƙƙin ka ne wa atu nisa sadaqatuhunna nihla haƙƙin ne a ko da ana ɗauki nauyin su wannan haƙƙin a sai in sun ce sun yafe iyaye ka kullu cewa ai na kashe maka dubu ɗari kaza da kaza da kaza da kaza a wannan haƙƙin ka ne na matsayin ka na waliyi kai mata abin da ya kamata wannan kuma haƙƙin ta ne da Allah ya shata ya bata kuma ya ce a bata kai ma mummuni ne duk umarnin Allah bata sai Allah ya lauta maka in ta ce baba a je a ƙara a hidima shikenan in ka ce tana son abinta a bata kai a yi mata faɗa kuma haƙƙi ne haƙƙi ya sha mun daga nan dama jama'a ba a ce kullu zai haƙƙin haƙƙa haka nan an ce kowane mai haƙƙi ka tsaya tsayin da ka bashi haƙƙin sai ka kubuta qala la wallahi ya rasulullah sai da rantsa ce wallahi ba komi ba kuɗi ba to kaga akwai magana ke fa qala ilha ila ahlika to ka ta gidanka kai ka gani wurin iyalinka fa zur hal tajin shay'an ka dan dudduba ka ɗan kukkuta ka gani ko ka samu wani abu ba yan da haka nan ko a ɗan je a biyo kaga an ɗan ƙara matsari a kawo wani abu shi umarni ya tafi ya buga ya buga ya dawo haka lallaba hannu biyu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce unzu walau khataman min hadidin kai dai ka sai ka ƙara duba ko da zobe ne na bakin karfe wanda baya da balu sosai a je ya dauko ka ai haka nan hannu biyu fa zahaba thumma raja'a ya sake zuwa da fa ya ce wallahi ya rasulullahi la khataman min hadidin ko zoben ma ba a samu ba kaga ya ga kai inda ya kai walakin hadha izari sai dai wannan kwarjalle na ne mayafina ne abin ɗaurawa ta ne kala sai ce eh, maza eh, eh, to na ce falsar mai baya ke cewa rida'un baya da wani mayafi in ban da wannan sai ce fada to daga shi ta raba ta ɗauka to rabi kai ma to kai kuma da wannan naka illa da ta in kai ka daura to ita ta bai kun alaiha min sai in ka daura to mi ka ban mata tunda ai ba tsarara zai to masallaci ba ko to in ya taho to ya ta da abin shi kenan to me ban mata tana nan tutu babu da yake nan wa illa ta tatu in kuma shi daura ki lam yakun alayka min sai kai kun ka da komi to kaga an samu matsala fada lakar rajul Allah sarki sai mutum ya yi zaune hatta idza qala majlisuhu hatta da zaman ya kai zama kan sai tashi fara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walliyan sai manzo Allah ya tafi ka ji san babu jin dadi ka nemi abu ka samu ba ya tafi ba karfin hali ba ba ba su bai annabi to sai yake fa amara bihi sai ce aje a kirawo shi fa bi ya sai kirawo shi falamma da a yayin da mutumin ne ya zo kala sai yace ma ma aka min alquran alheri Allah ya gari alarmomi da masu kokarin zama alarmomi da masu karatun alkur'ani da masu kulawa da alkur'ani ta kowace fuska alherin Allah gaida mu gaba ɗaya sai ce me kake shi na alkur'ani yace mai iya suratu kaza wa suratu kaza kaga an yi sa'a ba haka ne yake ba akwai surori na hada sura kaza na hada ta sura kaza ya ya ya kiri diga su faqal yace hunna an zahar kalbika in hunna an zaka takrahunna an zaka kalmika yanzu ka iya karanta wannan daga zuciyarka akan memory kaga da yake da zaka iya kawo wannan aka kala na'am yace kware ko zai iya kawo na taba jin wani bawan Allah a rediyon Kano da kudu ina sauraro a taskar labarai program din su an yi wani irin fashi kan hanya aka yi musu karkaf mota aka kwace mu kowa komai har za a tafi sai wani ya leko cikin sai ce kai ya cikin kuna akwai aron ma sai wani ce eh, ya akwai hito hito sai bude ko ya to ya ce abin mamaki cikin yan hushin da wani ke jawo mashi kamar da ake musabaka kai aron ramma ne ce eh, to maje bayan ki wala ya ma minkum zai ce wa salihin min imalikum aka ta haka ya ce eh lalle kai aron ma ne za ka iya gane ka da aka anshe ya ce kwarai ko to zali abin ka je ka ya kwashi kudin shi ba abin da aka taba mashi ya yi gaba shin alkur'ani bai zama arziki ba tun anan sun ga bambanci da difference is clear sai ma an je lahira zai yi ceto na haka a bashi kulawa ta musamman a kula da karanta shi da masu karanta shi da masu karantar da shi duk wanda ke yin wannan kokarin Allah da sai Allah ya sa mazura shi albarka da shi din ko ba karce ba sai Allah ya sa wani hadace ta karkashin ka ka samu alheri man dala la khairin falahu Fa fa'ilihi haka ma kana sallallahu alaihi wasallam Na haka akwai abin lura kwarai daga cikin wannan kamar da shi imamu kurtubi Allah mai rahama wata magana mai muhimmanci cikin su da na hakaito yake cewa hadhihi al-aya wannan aya da ya karanta dalilun ala tazwidil faqir dalili ne na aurar da wanda ba shi da abun hannun shi ga waliyai da kuma masu shugabanci as-salatu wal awliya kenan shugabanni domin a sultan waliyun wallahi waliyala idan ba ka da majibinci shugaba shine majibincinka shi yasa aka ce da waliyai wanda suke da alhakin aurar da matan da kuma shugabanni idan ɗanka ya balaga ka fahimci na da sha'awa aure kun baya da abin yin auren kai kana da arzikin da za ka ɗauke mashi ka ba shi wurin zama ka biya sadaki ya je ya aure to wajibinka ne domin tsaron tarbiyyar shi a nan wurin auren sai suka kiyasta shi da matsayin tuwo da fura ina fata an fahimta in ka ba ya da in ka yana da abin da zai jira to kamar kayan marmari ne su kankana da abarba in kaga ana ta harkar kawo kankana da abarba an kori yunwa kuma ba a wajen ta masu ka kawo kankana da abarba da mangwara ba amma dole ka kawo masara a tuwo ko ya su yi ma kuka to kaga ba a karanta masara da kankana masara dole ka kawo al ka kukkuta ka kawo masara ko ba nama ko ba mai a yi tafashe kaɗan a ci a kwanta da babu ƙara kaɗan ko ƙara babu daɗi ko kaga ba tilasta ma sai ka kawo kaza da kaza ba kenan shi hukuncin aure yana ɗauka hukuncin wato buƙatuwa ɗin wani zai zama wajibi a kan shi wani zama mustahabi ne wani kaza kaza kaza kaza akwai bayan Allah da suka shahara da karantawa suka koma ga Allah ba su ma ya auren ba kuma haka bai zama suka gare su irin su Nawawi ya zo ya aiki ko sharhin da ya masa yi musulun aka ce ɗauka ka zauna ka kwafa kawai ba yake tunanin rubutawa ba an sara maka aiki Allah ya sa mu da imani to don haka idan mutum ba shi da iyaye idan kuna da iko to lalle ku yi mashi aure ku bashi inda zai zauna ya aure in ba ku da iko kuma shikenan Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha wala yaqulu shi mutum a karan kanshi ba zai ce ba kai ba a tasawwur wa laysa limal ya za a imani ya aure ne zuban da kuɗi ba sai ka ke ba in kana da abin da ka rika ka kukuta ka yi zaman lafiya ka je ka yi fa inna rizqahu domin arzikin ba alallahi ai ga Allah yake kaga ashe kenan kullun ka neme shi a wurin mai shi shine Allah madaukakin sarki to haka abin yake da sauran wadansu manganu da ya kawo wanda muka tsare ta sai mu faɗaɗa lokaci da ne bari ba sannan jamaluddin al-qasim a cikin tafsirin shi yake cewa wannan aya da muka karanta ta gura mana istihbabun nasri an nikah taimakeke ne a wurin wato aure liman la yaqdiru ala mu'natihi ga wanda bai da ikon tsayawa akan wahalhalun aure din wasdalla ba'dhum bi hadhihi al-aya nikah al-mut'a tahrimu nikah al-mut'a to kun ji ahlus sunna da inda sun bige ya da wannan ayar suke ganin haramcin me wato auren mut'a kar a yi ko ta wani hali kun ga har a ta bukata ba ya ta ai temporary marriage ba da yana kawo temporary matsaloli da za su yi su dore ya kawo wannan shi ma sannan kuma in aka ce wadatuwa da nan aka yi magana na kawo hadisin ah, wadatar da ne kamar yanzu a cikin sahih bukhari yake cewa laysa la'gina an kafa al-arab walakin al-gina nas na karanta wannan sannan za mu ga cewa a cikin ayan kamar da sunan za mu karanta ita mun karanta wannan in ya kunu fuqara ya gunu billahi min fadlihi wallahu wasi'un alim sai yake cewa aya ta gaba ko wala yasafu bil ladina la yajiduna nikaha wanda ba su da ikon yin aure din ba su da abin da za su yi aure to su kame daga barin yin zina hatta yughnihum Allah min fadlihi har lokacin da Allah madaukakin sarki zai yalwata musu daga falalarsa fa yanki husa su je su ma su yi auren sai ya ce wallahi da su gune kitabu haka karanta waɗanda kuma suke neman fansa min mamlakat imanukum daga abin da dama ku ta mallaka su ne bayi min al-abidi wal ima bayi maza da bayi mata fa katibuhum fa ku ci ayi ba ku san wannan magana ba in sun nema to ku rubuta masa fansa din da ake yin ta installmentally me yake cewa installmentally mun da ya ake ta a lokaci ba lokaci sun kamar ta nisa kama a ce ka biya uku instrumental payment ni ban san ya ake ci mishi da hausa ba to yanke ya to lokaci zuwa lokaci an fahimci abin da ke ni ko kamar yanzu an ka ce dubu talatin sai a ce cikin wata biyar kaga kowane wata sai ka kasa haka me za ka bada haka ka biya ya a lamunin na ai bashi ne a eh to ba to to ni dai abin wasu ba sai mani eh kun fahimci abin da ke ni ko to irin wannan in suka nema fakatibin ku rubuta musu fansa din ai zuwa lokaci ku hidda kuɗi a kuma lokaci kaza ku biya in kun biya kun fanshi kanku ina lumkin fihim khaira sai sharadin da in kun fahimci alheri tare da su alheri na farko kuma addini in mutum ba shi da addini babu alheri tare da shi ba a duba sauran abubuwan kamar da in ku manta ba can baya game da mace muka ce ana auren ta kamar da annabi ya ce ko in kalmar tul arba'in aka jero ka kaza li jamali ha wa kaza wa kaza wa kaza yace fa alayka bi maza za ta dini muka ce addini shine fannan ba maki ɗaya in suna da addini ko ba haka ba idan tana da kyau riba kafa sai a ƙara mata zero ta zama nawa kenan goma idan kuma tana da kaya ana auren ta dan kayan ma sai a ƙara mata zero goma ta zama nawa kenan ɗari to in kuma yan babban gida ce mai daraja sai a ƙara zero ɗari ta kuma nawa in ba ta da addini an zara ɗaya ta kuma nawa zero to kun ga ta da komi gidan ba ta da addini shi yasa ake cewa in addini ya rauna da babu alheri na duniya a sa'ad zungur ka shi da mula ko malokiya kuma in ba ku manta ba wala ya tuli ulul minkum sai ce wasa'a sai da aka fara masu addini masu falala sannan aka kawo yalwa abin hannu dan kanka dauka ta ita duniya ce da muhimmanci kamar da yaran mu ke gwadawa misal hal misal kaun kawai in ka da komi ba a komi da kai in ba ka da komi ba a komi da kai kai ka zama wani kala can abin tausayi In da za ka yi nishi aya ta dinga fitowa saboda ilimi kai ba a ayayinka hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya ake mu'amalanta addini haka kuma a ce a ji daɗin rayuwa zai yi wahala jin daɗin nan hannun Allah yake zuciya ta zanna lafiya sai Allah ya rama kuma ya sharɗanta bin Allah a samu wannan ba a supermarket ba ko a wata kasuwa ko a wani shopping mall ko a wani plaza a'a da zikirin lahi da bin Allah babban ambato ka tsaya akan umarnin Allah a aikace shine ambato na aiki sannan daga fai da harshe da makamantansu ina fata an fahimta to don haka abin da ya kamata kenan a samu falala addini a fahimci masu addini ne kar ku manta lokacin da eh, Sheikh Salim Najib ya kawo ta magana a lokacin da aka yi wani hari a garin Makka a cikin Hajjin al-Ikhlas suka ci addu'a Allah ya kawo ruwa kaga inda za a yi addu'a ka garin Makka a masallaci first class masallaci amma Allah sai ya ga dama ba a yi mishi karfa karfa aka yi ta addu'a shiru aka yi ta addu'a shiru sai wani bakin bawa sai da ya ga ya leka ya ƙara leka ya duba ya ƙara ya tabbatar da ba kowa saboda ikhlasi sai da tabbatar da ba kowa ba mai gane shi to sai shi ma har tashi addu'a ya ubangiji sai rake ka raka na so wallahi sai ka mu gaba ka ji shirin tsawon Allah kai kamar kuma ne yake bada ashe shi ya ji in mu kuzurin ibnu fi ne a cikin mujabbu da'wa ya ji ce wani sabon shi shigo makka shi ya mai hukunci da hauka sun ta dagewa suna roƙon Allah abin shiru amma ga wani ya zo ce wallahi ma sai an yi yayi ne matsa baka din sai ji ana tarwa ɗin sha yace to wannan ko wani babban wani ne yanzu ya canza mukami ko to haka ake so da kaga kai ba daidai wata komo kan daidai kakka yi faɗi a ce aka rokan na aya ba fasa daidai baka ce a ina mu za a gaya mu kaza da kaza tun ba muke tafsiri sai ka ɗauki gaskiya shine zaman ka lahiya in ba haka ba yanzu ka faɗa wuta wallahi Sau da haka sai juya daga cewa mahaukaci ya koma mai wali sai kuma bi shi bai tare da ya gani ba inda ya shiga shi ba ma ne baki kuma ba mahari ba sai ma dan Allah na ya to sai ce yana son a bashi yana son ya sai bayi kullum mai abu zai kawo abin da za a saye ko mai kyan zai kawo ba mara kyan ba haka ake talla sample sai ya kawo duk bayi ga sunan bulbul masu kyau da ta ya fi ba kadi ya ce hanzu yanzu ban da ke so ba ya shiru ya ce to aiko ina jin dai akwai wani sai dai shi kyau tagadin tagadin da baki ne kuma ba haka ai ba aka hido ya ce a ah, shine ko ce to inda ake boyewa don kai kawo matsala kuma shi ake so to shi shikenan aka yi ciniki lahiya lau ba ta yi kawai yawa da kuɗi suka tafi da kire ke tafiya baya da lafiya gashi baki gashi bawa an kama hanyar ta ce ya sanya yanzu magana zai kira me ya me zame ka me za ka je ka bata lokacin ka ga sayan bawa baki mara lafiya ce kaiwa ni na san sirrin nan fa eh to ka ji ba <laughs> ba Allah nan take roki Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwar shi kuma Allah ya karɓi rayuwar shi waɗanda suke na gargar ba su damuwa sai an san su shi Allah ya san su ba ya kace akwai sanin da ya wuce sanin Allah ko in Allah ya san ka kowa ma san ka ka gama haihuwa Jibril zai kira ya ce yana san ka nan wa zai zuwa ta je ya gano Jibril duk ƙarfin shi da mulkin shi to amma mun ma da yawa malaman da almajiran kowa so yake sai an san shi sai an ganshi sai an bashi daga nan sai kai ma addinin ka rauni rauni da rotse kuma sai hasala sai faɗa da juna sai kaza da kaza da an faɗi wani mai ka ɗauke shi abokin aiki ne ya rage maka wata wahala tunda wata da'awa ce can gehe sai ka mace ka an ce ai yana da kaza ka bai da larabci ai akwai makaratu amma ba larabci ka ji ba da tajwidi ba da kaza ba da kaza ba da kaza dole dai sai ya sai ya tankwaye sai aiko in ya tsaya ya kai aikin ka ka sai ne zaka ji ana ga aiki wanda sai ka kai sha biyu ga rana za ka za ka gama aikin nan sai wani ya zo ce bari ya taimaka maka karhe tara ka gama ai sai godiya ko amma ka kore shi ka koyi aikin ka kaɗai ko da ba wata wata aljanna to kun ga mutanen kirki idan suka ga irin wannan matsayin ba su abin ya kai inda ya kai kar su shiga cikin matsalar aikin sai ɓaci su rasa ƙima su auren Allah sai su koma ga Allah madaukakin sarki Salahuddin Ayyubi Allah shi kanshi da gafara tun da umar ya bar duniya ba a samu wanda Allah ba shi fata ya bude baitul maqdis ba a karni sha sai shi ba ma ba ne ba akwai takawa, akwai girin malamai ya jagoranci jihadi ya ci mutum jubance ya lallasa ma turawa aya a hannu ya kakkashe su Allah taimake shi ya dawo da mutunci da karsashin shi amma bawan Allah nan idan malami ya zo sai ya tashi daga kujerar mulki ya girmama malami amma munin talakawan ma in suka ga malami ba kowa bane kai wani in wahala eh, eh, eh. Allah ke musamman ƙasa Hausa to da haka wani bawan Allah da ya zo ya ji cewa ya yi niyyar tafiya sai ya yi aikin haji daga kuma akwai matsala in shugaba ya tafi akwai kewaye da su akwai kruset silibiyun din nan suna nan gefe su faransa su ingila su jamus wa'annan eurozone din su suka kama musulunci matsala kuma har yanzu suke kawo mishi matsala yace ya yi niyyar tafiya shi ba zai dawo baya ba Allah ya gafarta mana ai hakuri da tafiyan nan yace ina sai ya tafi karshen al'amari da ya gaba ya kai inda ya kai kai har koran malamai yace in ya kai wannan ne ba za ka fara saurare ka to to ina roƙon arziki guda ɗaya yace faɗe shi miji ki da Allah ka dan ba da sanarwa cewa kwana biyu kai tafiya ka dan boye kaga abin da zai faru sai kuma ba da wannan sanarwa ashe sun yi tanadin sojoji dubu tis din da makamansu su afka dama shi suke jifa tsoro kawai suna faɗowa to dama yana nan sai ya hita aka fara kafsawa sai da Allah ba shi iko kansa ya kashe mutum dubu sittin cikin tisin ɗin ya fatattaka su ƙarci yana neman malamin ya ce akar makallaci ran kare ba sai an ce ma ni ba da shawara ba dan Allah ba ai ma sun ace shi ba da shawara da aka samu kubuta saboda shi yayi dan Allah wanda yayi dan shi ya sani to in kana son ka kubuta ran Allah sai ka dauki mataki ta inda ba ka tsammani ta nan shi din zai biyo maka sai halakar da kai ta ilimin zai shigo maka sai halakar da mutum da haka da'imin wa abadan mu nemi mutsarin Allah kashe dan kamar da Allah umarce mu Allah ubangi shi taimake mu saboda haka idan suka nemi wannan fansa to kar a ce ba za a rubuta masa fakatun kun rubuta masa fansa in alimtu fi khairan kun san alheri ta da su shine addini da kuma natsuwa kamar umrayu ne ya ce wa fil yatama hatta zalagul bukan fa in anastu minhum madha rushdan in kun fahimci sun shiryu kun fahimci suna da addini sannan kuma sun san ciwon kansu in an ba su karo za su mila sisi kenan in kun ba su dukiyar za su iya rikawa kuma ga kula da addini ga kula da dukiyar su duniya da lahira za su kyautata sai ku kafa shaida ku ba su dukiyar su to nan wurin ma in an ga suna da addini kuma sun tsaya da kansu suna da sana'a suna da amana suna da gaskiya to dama addini ya gabata in ba ku manta ba a cikin sharhin da na faɗa akan al'amalu salih wanda natija ce ta ilmin nafi' abubuwan nan guda hudu kar ku manta suna da amfani alama ce ta ilimin mutum na da albarka yana da amfani ya nufi Allah Allah ya samu shi albarka zai samu imani nagartacce dan shi ne manufar dole mutumin kirki shi yasa malam abdurrahman Allah kara mashi rahama yace awal ma jiwa al mukallafi tasihu maza imanihi shine matsala ta farko yahdihim rabbuhum bi imanihim idan aka samu nagartaccen imani za a samu takawa za ka dinga tsara dokokin Allah za ka ji tsoron taɓa doka ta Allah saboda kana da imani mai kyau wannan ta kawai sai ta kaka gaskiyar hali gaskiyar niyya gaskiyar zance sannan sai na ƙarshen su sai ta kaka ga amana duk inda aka shiga ba za ka ci amana al'umma ba an ba ka kuɗin al'umma ba za ka dinga shiga da hita ba kana canji sai kana canji haka fara ranta haka fara kashewa kuma shi kenan shiga matsala wa ya ce karanta ka yi bukatar ka daga baka ajiya in za ka ranta ga musu da Allah kun ba dama ranta iya ranta sannan amma wasu kasuwanci suke zai su kasuwanci su dawo su mai to yanzu idan suka makale sai ayi yaya sai ka ce wallahi tallahi kai baka san da an baka amana ba jama'a mu daina wasa da amana inna allaha kuma an tu'addu al-amanata ila ahliha to wannan abubuwan guda hudu alamar ilimi na da amfani wa bil aksi ai Allah ya ce wa fil alim na wa atina sai ce fansalaka minha fa ta bawo shaytan wa kana min al-ghawi wa law shi'na larfa'nahu biha shi kuma sai aka ce za ga girman kai to da ka ganshi cikin malamai na girman kai akwai matsala shi dan ma abin da ya kashe barokin ana kairu minhu girman kai sai ya kai shi ga fara yin ƙarya shi ma shi din sai da ƙarya wa kasama kuma inni kuma lamna nasina nasiha yayi to kaga sai da ƙarya ya rantsuwa saboda girman kai ya kashe ga ƙarya daga nan sai kwaɗayi hal kuma la shi kullu mulkin la to da kaga malami ya fara kwaɗayi a bashi kaza a bashi kaza a kai shi kaza a yi shi kaza an samu matsala daga nan ba abin da zai biyo baya sai shi kamakin su hasada don da ya gana kokarin shi ma sai an bashi kaza sai fara faɗa da shi shi ma sai an ji shi sai fara faɗa da shi kaga lamari sai a saki addini a koma wani abin daban kuma yau abin da ya cin mu kenan sai wanda Allah ya tsare Allah ya tsare mu tsare shi da haka yi kun san alhin tare su to sai ku ba su wa atuhum ku ba su ayyuha sadatu ku shugabanni mimma lillahi alladhi atakum daga duke da kuma Allah ne ya ba ku wala tukrihu fatayatukum kafu tirsasa wato matanku bayi albaga'i kan yin zina in aradna tahassuna in sun nufin katange kansu tsara kansu ta afifan suna son su kama kansu tsara mutuncin su kafu da ciya tunda ba su da inci sai kun sa su sun yi zina sai yake cewa da ah, tabtahu adal hayati duniya don ku samu abin duniya wa mai yukuru hunna duk wanda ya kuskura ya je ya cirsa su ya je matsa musu har sai sun yi zina fa inna allaha min ba'da ikrahin na ghafurur rahim Allah madaukakin sarki zai ci wani da aka yi masu kai ba da radin kansu ba mai gafara ne mai jin kai ne gare su saboda su ba su suka yi ba akan zabi kaga hadisi annabi yake cewa inna tazal ummati al-qat wa nisal mutaqulu alayhi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah ya hima al-umma ta suka yi akan mantuwa dan babu niyya da abin suka yi kan kuskure nan ma babu niyya da abin da aka tursasa nan ma babu niyya kaga inna lamal bin niyya ba niyya sai Allah ya hima su ina ba ta an fahimta da can a lokacin maguzanci kafin zuwan musulunci yanzu kuma an koma cikin wannan sabon maguzancin lokacin yake na manyan subhanallah da can yadda suke sai ka baje kolin kudinka ka je ka so mata yan bana bakwai bayi sai mutum ya kama wani gida sai ya baza su duk mai sha'awar zina sai ya je zaɓo ce mashi shi an shi kuɗin yanzu shi sai da aka hukumar naftif a ƙasar nan sau da ake yin su magal yan mata a kai su ƙasashe daban-daban da suna a neman su aiki sai a wahalar da su su dinga a ƙarshe su zama sex workers masu aikin zaman kansu sai sun kwaci kuɗin da aka su visa da kaza da kaza da kaza da kaza yanzu ba ma gwamnati ne ba aka sake aka sake lullaba mashi wata sabuwar riga ba abin da kuɗi da kai daga maguzanci sai riko da addini sai ka koma ba gida din 2000 years ago kana ta kama kawaye amma wani can da ya shekara dubu ya yi wannan shirman kai baka ma sani ba kai baka zama ka zama gidaje na ƙarshe Haɗin shekara dubu ya yi kawaye wa kai So da haka sai aka saukar cewa kasi haka in a ranta hasunan ba wai ibi ne ba wanda ba su san su kama kansu a bari su ya hali ne na su hikaya ce irin abin da suke yin ne a kawo mun to ga shi kenan wannan aya ta gura cewa ba za a kirtasa su ba a ce sai sai zina a kawo kuɗi a samu kuɗi sannan kuma wanda aka tirsasa shi ba shi da laifi ba za a yi mashi haddi ba saboda shi ba da iko tirsasa shi aka yi kuma suka mai da martani ga yin wanda ya ce sai amma annan wanda ba san ba san saka raddi ba to kun ga Allah akalli abinda ake so a sani lalle babu ko shakka in ingiza mutum ga saban Allah kai ka mashi da tarayya a cikin wannan abu ina fata an fahimta saboda ka sai mu kiyaye na ga lokaci ya riga ya kuma akwai bayanai da wasu san da za su fada kamar hadisin na na barira na ce saboda suna tare na aisha tana da girma mm, sahabiya mace ba sahabiya eh sahabiya kenan ko sahabiya mace Allah kara mata yadda za mu ji wasu abubuwan da suka faɗa akan wannan da waɗansu matsaloli da ya kawo wurin goma sha wani abu wanda su suke da alaƙa su ma da wannan din Allah da sai dai abin da ke da muhimmanci koya ne shi za a takaita dan kar a tafi kware daga fagen tafsiri ku yi haƙuri dan abin da ya sauka ina son ne bakin gwargwaro abubuwan su to fili ke sa yau gashi ba mu karanta da yawa duka mu karanta aya biyar mako to abin da muke fata da mu karanta kan daidai Allah sami tare a cikin albarkar da sakamakon da lalace inda kan muka kuskure to muna Allah shi ya himi ba mu yakan ganewa da gyara wannan na masu albarka da Allah ya mana tawfiqin haɗuwa a wannan wuri mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a cikin yankin Firdaus Allah haɗa kowa da bukatun shi na alkhairi Allah shi magance mu da an barazana damuwa a gare mu wannan gari namu Allah kara mishi ɗaukaka da ci gaban addini da karuwar arziki da wadata da sauran garuruwan musulmi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana kwanciyar hankali da karuwar arziki da wadata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya lafiya ga marasa lafiyar musulmi wanda suka rasu cikin musulmi Allah da gansu da gafara muna ke kan layi Allah ya mana arzikin cikawa da imani muna addu'a ga Allah halin shi tsaro da muka shiga a ciki Allah fitar da mu Allah fitar da mu Allah ka mana kwanciyar hankali da lumana da karuwar arziki wanda suke shiga suke fita ko ta wace hanya wani ingizawa da hassala wannan wuta Allah ka buga su tona cikin suke mana maganin su Allah ka damu da kwanciyar hankali a dazuzzukan mu da garuruwan mu da ƙauyukan mu da hanyoyin mu ya Allah muna roƙonka laifuffuka da zunubai da suka jaza mu shiga cikin wannan hali mawuyaci Allah ka ba mu ikon tuba akan su ka yahe mu ina roƙonka ya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka in ka ba mu Allah ka ba mu abin da za mu iya ka tsare mu daga ambaliya da rubutar da su don ka rayuka kiyoyi yan makaranta musulmi na musu addu'a Allah taimaka masa harkokin karatun su wanda suka garu jira ba Allah ba sa'a wanda suke neman ayyuka Allah da na kware wanda suke neman canji Allah ta zama da alkhairi wanda suke neman wucewa yi karatu Allah ya sauƙaƙe musu Allah ta sa alfarni ga musulmi da musulmi mata masu suna biyu a gidaje Allah sauke su lafiya wanda suke neman aure maza da mata Allah hore abin ya aure su ne su akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu neman haihuwa Allah ba su na kwarai wanda ba su kuma Allah ya rika masa wurin yin tarbiyya da abin yin tarbiyya akan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya taimaki shugaban kasa akan neman shi alkhairi duk wani makirci da aka yi dan a shiga gaban shi kare ya aiki na kwarai Allah ka rora makirci ya Allah ka azurta shi da na kusa wanda za su ankarar da shi su taimaka mashi akan ayyuka na alkhairi Allah ka dora shi akan tsare-tsare na alkhairi da za a fitar daga cikin wani mawuyacin hali sauran shugabannin da ka dora amanoninsu akan wayan mu Allah ka musu jagoranci ga sauki amanonin nan Allah ka taimake su akan hanyar da kake so ka da ita ya Allah ka ba su ikon jagorancin mu akan abin da kake so ka da shi Allah ka taimaki musulunci da musulmi ka tsananta kafirci da kafirai ka taimaki kasar mu da kasashen musulmi ka taimaki da muke kasan sauran jihohin musulmi ka mana arzikin cika da imani azumi ya halatto ka ba mu ikon wayewa lafiya da duk abin da hakan ke bukata na ce da sha da tsara amin sai kun asiri Allah ka ba mu اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم آمين الله آمين